da in ɗora mutum akan mainin na wannan coins la gwara in samu kwano in bashi in ce tafi ya je maula lungu da sabo sabuwar rigima ta barke tsakanin nazir sarkin waka da kuma yan mainin ma'ana dai in kiripto su kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan ku biyo mu da subscribers haɗu da ƙararrawar sanarwa ndtv hausa wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kamuku labaran kamar da yadda muka ji kuma muke ganin cewa naziru sarkin waka ya bayyana yanayin yadda ya tattauna da 'yan jarida yayin da a bayanansa yake cewa na tattauna da 'yan jarida jiya yau kuma sai na hango kalubale ana ta yi min a dangane da tattaunawar da ne da 'yan jarida akan in kiripto kuma an yi tambaya akan cewa wata irin mahanga nake da ita akan masu yin kiripto da kuma mayanin din wanda kuma ni na fito na gaya duniya gaskiya wanda kuma ba da bayan haka sai na jiyo ana farfadan maganganu a kaina. wannan firici ne daga bakin naziru sarkin wakan yayin da yake karawa da cewa har gobe har jibi ku daina kallon cewa kamar na rena muku kasuwancin ku ne lalle babu shakka an kun ga hakan ni a iya ra'ayina na fito na faɗan magana wanda nake ganin cewa da in fara kiripto gwara na je na ɗau kwano na tafi bara ko kuma idan dai har mun san kiripto ɗin za mu yi dogara mun je mun ɗau fatanya mun tafi mun je mun hau noma a cikin gona wannan ma haƙa ne ko mu ɗauga tari mu je mu hau faskaren itace shi ma wannan haƙa ne ba wannan da muke gaibi ne ba zahiri ba da haka wahala ce a wajen mu kuma wannan datar da muke sawa a cikin wayar mu muna cewa wai muna mayanin mu sani ita ma fa kanta datar kwashe ta ake ana zuwa ana zubawa wani don haka wannan ba riba bane a gare mu wanda na zai sarkin waƙar yake bayyana wa duniya haka yake kuma kalubalanta yan mining din ma'ana da yake kalubalanta yan crypto din kuma na zai sarkin waƙar ya ƙara da cewa hakan ba zai hana ya ci gaba da kalubalanta su ba kuma su sani yana mai tabbatar masu da cewa duk wani wanda ya zage shi ko a gaban idansa ko a bayan idansa to hakika in dai har maganar ta dawo mai to lallai babu shakka sai ya dau mataki a kansa idan ya ga zai dauka idan kuma ya ga ba zai dauka ba zai iya kyale mutum ya je ya ci gaba da cin karensa babu babbaka a bangaren zakin nasa wannan kuma zai kara mai daukaka da girma amma ya kalubalanci crypto yana ganin kamar wahala ce kawai batawa kai lokaci ne wanda ya faɗo waɗannan falalar ko guda goma daga nan zuwa sallah wanda ya ce akalla yana da kyau a ce duk rana za ka iya yin salatin ma'aiki sallahu alaihi wasallam guda goma ka yi mana wannan ya fi komai falala ya fi wannan mining ɗin da kake amma ni iya gani na wannan cin kai ne da kuma hauka tsayawa kana wani mining kana wahal da kanka wahala ce kawai zallata ba wani abu ba wanda na zai sarkin waka dai a yanzu haka ya sake wa 'yan mining din kaca-kaca sai dai za mu ci shi kansa martanin da su 'yan mining din za su mayar a kan nazirin sarkin wakan ku ci gaba da yi mana comment da likin ku ci gaba da biyan mu da subscribers har da karawar sanarwa wani kan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kama ku labaran masu sauraron mu na da kullum amd tv hausa amd tv hausa ta ku